أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darussan da suka gabata mu yi bayani dangane da abin da ya shahi hasada irin haɗarinsa da irin miyagun tasirori wanda yake ɗauke da shi da natijoji wanda yake ɗauke da shi wanda zai iya kasancewa kenan matsala ga duniyan mutum da kuma lahiran mutum aƙalla mu ambata daga cikin waɗannan miyagun tasirori da natijoji wanda hasada take ɗauke da su to wanda sifa hasada take dauke da su ko kuma ce wanda mutumin da yake yin hasada yake dauke da su daga cikin su mu ambaci guda biyu a cikin guda bakwai kenan wanda za mu ambata kenan nan gaba za mu ambaci sashen natijoji akalla guda biyar a cikin darussa masu zuwa da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata sifa ta uku daga cikin sifofi ko kuma ce natija mummunan natija mummunan sakamako wanda hasada take ɗauke da shi sifa hasada take ɗauke da shi shine annahu yusaddilu ala aqlil insan wa basiratihi hijaban yamna'uhu min idraki haqa'iq al-umur wa ma'arifatil waƙi'iyat watan sifa na ko mu ce tasiri ko kuma mummunan natija na uku wanda sifa ta hasada take ɗauke da shi shine cewa mutumin da yake yin hasada ko mutumin da yake ɗauke da mummunan sifa ta hasada zai kasance wannan hasada ɗin ya samar da wani ruhi Kan zuciyar shi ta yadda zai kasance kenan akan hankalin shi hakanan kuma akan basiran shi ta yadda zai kasance kenan bai iya idrakin abubuwa wanda suke yadda suke a hakikaninsu hankalin mutum da kuma basiran shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a fitarance ko kuma sakamakon karatu da ya yi ko kuma sakamakon wayewan shi da kuma tajarub ɗin shi shi ne yake ba shi dama ya rika ganin al'amura a yadda suke haƙiƙaninsu amma ɗaya daga cikin miyagun natijoji da kuma tasirori wanda hasada take ɗauke da shi shine zamanto wannan kuwa wannan ƙarfin na hankali wannan ƙarhin na basira wanda mutum zai samu wanda Allah ta'ala ya bashi a fitrance ko kuma ta hanyar ilimi ko kuma ta hanyar tajarub wanda ya samu sai zamanto wannan hasada din ta zo ta sanya shamaki akan wannan hankalin akan wannan basira din sai kasance kenan bai iya ganin al'amura yanda suke a hakikaninsu ba ya ganin su yanda suke kowa yana ganin al'amura hinda suke a haƙiƙaninsu musamman wanda ba su ɗauke da hasada amma shi baya ganin al'amuran yadda suke shi yasa zai rika wasu ta wanda za su ba mutane mamaki sosan gaske kenan bai iya fahimtar menene waƙi idan al'amari ba iya fahimtar waƙiyat abubuwan da suke bayyane kuma ga sunan ga hili kowa yana gani zai iya inkarin saboda me saboda wannan mummunan sifa ta hasada ta zo ta ruhe wannan hankalin nashi ta samu hankali shamaki ta samu basiran shi shamaki saboda haka baya ganin al'amura da suke a hakikanin su لأن الحسود لا يستطيع أن يرى نقاط القوة في المحسود saboda shi mutum da yake yin حسدا mutum yake yawan hasada wanda sifan hasada ta girku a cikin zuciyarsa ba ya iya ganin abubuwan da wanda yake ma hasada yake ɗauke da su na nukatul kowa ta abubuwan da su kasance suna da tasiri a cikin rayuwansa abubuwan da su kasance suna da ijabiya a rayuwansa wanda kowa yana ganin su amma shi ba iya gani saboda mai saboda yana hasada hatta laukana ustazan kabiran wa muslihan ijtima'iyyan jalilan ko da ko ya kasance wannan da yake hasada ɗin ya kasance wani mutum ne wanda ya kasance malami kuma mai girman gaske wato malami wanda yake gogegge ya kai ya cika sunan malanta zai iya inkarin cewa ba malami ba ne saboda saboda yana hasada shi hakanan da a ce akwai wani musulih wanda ya tashi yana gyara ya tashi yana shirar da al'umma ya tashi yana son ya kawo sauyi a cikin al'umma komin girman shi komin ɗaukakan shi komin darajan shi shi wanda yake hasadan shi baya ganin waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya masa sai karin su saboda mai saboda yana hasadan shi bal innahu yabhath da'iman an nuqati da'fihi wa uyubihi abin da yake yi a koda yaushe shine yana binciki ne dangane da nukatar da'af watan wuraren da yake da rauni wuraren da ba da ijabiya wuraren da salbiya ta gare shi su yake bincike yana binciken aibobinsa yana binciken wuraren da ya kasa sai zamantu ta wannan hanya din ya aibata shi ya wulaƙanta shi ya nemi kada darajan shi da kuma kada girman shi a wurin mutane saboda me saboda yana hasadan shi wa ahyanan yara nuqata quwwatihi bi minzari nuqati da'fihi wani lokaci ma ko da yaushe zai kasance yana kallon ijabiyat ɗin shi ne ta hanyar madubi na salbiyat ɗin shi wato ko da zai kasance kenan shi yana amfani da aibobin shi ne a lokacin da yake son ya ya kimantar da shi ta hanyar aibobin shi ne yake shigowa ba shigowa ta hanyar falalolinsa da darajojinsa da kimominsa sai shigo ta hanyar wuraren da yake da rauni wanda yake kaza wanda kaza ne ma ko abin da ya kama da irin wannan abubuwa sai zamanto kawai janibin aibobin shi yake ambato kuma ta hanyar wannan aibobin ne yake kokarin ya yi tarifin shi sai ya ruhe ido a akan janibobi wanda suke suna da ijabiya janibobi wanda suke da kima suke da daraja a wurin mutane wa yushahidu ijabiyatihi min mawqi'in nazar salbi kenan sai ya kasance ko da yaushe yana kallon ijabiyat kin shi amma ta mahanga na salbiya ba zai yabe shi ba sai dai ya bata shi ko da yana kallon ijabiyat in sai kokari ya maida su salbiyat yayi kokarin ya raba su da wani aibi don ya bata shi wannan dun sakamakon menene sakamakon hasada wanda da a ce mutum ya tsarkaku mutum ya kubuta daga wannan sifofi din baya bukatan duk wannan wahala malami ne malami ne ka bashi matsayin shi da Allah ta'ala ya bashi muslihi ne muslihi ne ka bashi matsayin da Allah ta'ala ya bashi da darajar da Allah ya bashi da ɗaukakan da Allah ta'ala ya bashi cikin al'umma ka yadda haka al'amarin yake kada ka yi hasadan shi kima in kana son ka zama malami kana iya kai karatu tana yawa ma ya zamanto ka yi shi ma makami ka yi shi ma ilimi saboda kowa gwargwadon kwazon shi gwargwadon ƙoƙarin shi da kuma ta ɗin shi da Allah subhanahu ta'ala yake damu ɗin shi da su yake samun ilimi sau da don mutum yana malami kana ganin cewa yana da daraja yana ɗaukaka kai ma kana son ka zama malami sai ka je kai karatu me na ka na kai hasadan shi haka ne in ka ga wani wanda yake son ya gyara cikin al'umma yana sa a yi domin ya gyara cikin al'umma kar kai hasadar shi in kana ganin cewa kai ma kana son irin wannan matsayin ne kai ma kai sa a yi domin ganin cewa ka kawo gyara cikin al'umma tana yawa ya zamanto ma ka riga shi kaiwa ga natija sakamakon ikhlasinka ko yaƙininka ko kuma kyaukyawan tadbir ɗinka ga al'amura saboda haka kenan bai kai bai zamanto mutum ya hasa da malami ko kuma wani jagora wanda yake ƙoƙarin ganin cewa ya yi islahi a cikin al'umma kai ma kana iya kai wannan abin idan kana so ka roƙi Allah subhanahu ta'ala ya baka tawfiqin wannan kamar yadda ya zo cikin addu'o'i daban-daban kan cewa Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin waɗanda za ka taimaki addininka da su kare zamanto ka canza mu da wasu mu. wani daga cikin addu'o'in da ake yi a cikin ma'asurat kenan mutum zai yi roƙi Allah subhanahu ta'ala Allah ya sanya shi daga cikin malamai wanda suke yin gyara a cikin tafarkinsa Allah ta'ala zai iya a masa ya ga niyyar shi ya ga istidadin shi baya bukatan ka zo kai hasadan wani har ya zamanto kawai kana kallon aibobin shi ne ta hanyar aibobin shi kake son kai ta'arifin shi har ma ya zamanto wannan hasadan ya ruhe maka hasken hankalinka da hasken basiranka ababen da koma waɗanda suke yara suna isu ganewa suna isu ganshi ga hili kai zamanto kai kana ganin cewa wannan ba wani abu ne ko kuma kana ganin ba wannan kwata-kwata sakamakon mai sakamakon hasada kinan wannan ɗaya ne daga cikin asar wanda suke da munin gaske wanda hasada take ɗauke da shi wanda yake ne zai sababa ya zamanto mutum hankalinsa ya ruhe basiran shi ya ruhe zai iya inkarin waƙiyyata ma abubuwa wanda suke ga hili zai inkarin saboda yana hasadan wani bawan Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya masa wani ni'ima wannan shi yasa ya zo cikin bayani na amirul mu'minin alaihi salam imamu ali alaihi salam yana cewa a cikin gorarul hikam hikma na 371 yana cewa alhasadu hafsun ruh hasada yana nuhin kenan kame ruhi ta wanda yake yin hasada kamar ya kame ruhin shi ne ma'ana ruhin shi bai iya ya hango abubuwa yadda suke a su bai iya fahimci abubuwa yadda suke a su bai iya ganin su yadda suke a ba ya ganin waƙaiyat saboda haka a shi yana kallon salbiyata ne kuma ta hanyar su yake kwarin a arifin mutum wanda yake hasada kenan fa innal ya su ruhahu fi halatil hasad an idraki haqa'iqil umur lokacin da mutum yake hasada shi da kan shi ne yake kokarin ɗaure ruhinsa ta yadda zai kasa idrakin al'amura wanda suke ga hili kuma kowa yana ganin su kuma kowa na fahimtar su saboda mai saboda wannan mummunan hasada saboda wannan mummunan cuta ta hasada wadda yake ɗauke da ita kenan lazim ya kasance mutum domin ya ga cewa ya kiyaye hasken hankalinsa ya kiyaye hasken basiran shi ya zamanto ya yi idrakin abubuwa yadda suka kamata lazimi ne ya zamanto ya nisanci hasada ya bar hasada ya yi ƙoƙarin ya tsarkake zuciyar shi daga hasada hakan yana daga cikin miyagun natijoji da kuma tasirori wanda sifa ta hasada take ɗauke da shi yana cewa annahu yaslubul insan asdiqa'ahu wa rufaqa'ahu asada yakan ƙwace ba mutum abokanan shi da kuma wanda yake zama da su abokanansa kenan wanda yake ɗasa da su لأن kulla فرد من, من ya يتمتع بنعمه أو نعم خاصة saboda mai saboda kowane mutum yana ɗauke da ni'imomi wanda Allah ta'ala ya masa ko kuma wata ni'ima ta daban wanda Allah ta'ala ya bance shi da ita wanda Allah ta'ala bai ma wani ba kad la takun ladal akharin kenan tana yi wannan ni'ima din ba a samun ta wurin wasu mutane kawai shi kadai yake da wannan ni'ima shi kadai Allah ta'ala ya ma wannan baiwa din falau ashal insan fi hazil halin razila wa hiya hasad idan mutum ya kasance yana rayuwa cikin wannan mummunan sifa wadda take ita ce hasada me zai faru بالنسبة ila ma يراه من min من نعمة على الآخرين dangane da abubuwan da yake gani watan na ni'imomi wanda Allah ta'ala ya akan wasu yana ganin shi Allah ta'ala bai mai wannan ba kenan me zai faru shine fa innahu sayahsudu jami'an nas kenan zai je yayi hasadan dukkanin mutane kenan saboda kowane mutum zaka same shi Allah ta'ala ya masa wani ni'ima kuma ni'ima ya kasance mushtarak tsakanin shi da wasu kuma ni'ima ya kasance ni'ima ne khas ya keɓance shi kenan shi in ya kasance yana hasada kuma yana bai son ya ga Allah ta'ala ya wani ni'ima kenan zai hasadan kowa kenan in ya hasadan kowa kenan kowa zai watse masa ha abokanansa kenan ya rasa wanda zai zauna da su ya rasa wanda zai hulɗa da su saboda mummunan wannan sifa ta hasada din rayuwa kun ba ta yiwa sai da abokanai rayuwa ba ta yiwa sai da mataimaka kenan zai zauna zai kaushi kaɗai yana cutuwa yana azabtuwa saboda mai saboda mummunan siffar da yake dauke da ita ta hasada wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfani da mu cikin abin da muka ji ya kare mu daga wannan mummunan sifa da kuma natijoji da take dauke da su da miyagun tasiri da take dauke da su wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين